daidai da takwas ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ashabun Rasul, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam na Ahmad Mustapha Faisal, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. muna ƙarƙashin tarihin na ali ibn abi talib allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda kamar yadda muka gabatar da bayanai a baya na ali yana daga cikin na hannun daman annabi lallai idan aka yi maganan abubakar umar usman harshe na garawa zai ce ali cikin sabon annabi babu kamar waɗannan mutum hudu to na ali yana cikinsu idan ka ƙara sai ka ce mutum goma da ka yi musu bishara da aljanna na ali na cikinsu in ka matsa gaba sojojin badar su ne ke da mukami na gaba sai na alina cikinsu sannan sai ahalu bai'atin ridwan waɗanda suka yi mu mubaya'an nan da Allah ya ce laƙadar radiyallahu anil mu'mini na idiyu bayi'unaka ta hata shajara sai na alina cikinsu hulafa'ur rashidun hulafa'ur rashidina sayyidina ali na cikinsu khalifofin da annabi ya ce a bayan shi za a samu khalifanci alamin walin nubuwa sayyidi ali na cikinsu Sarkan annabi manyan da suka auri 'ya'yan shi ya aura daga wajensu in ka ɗauko abubakar ya ba annaba auren 'ya umar ya ba annaba auren 'ya Usman ya auri ‘ya'ya biyu na annabi, Ali annabi ya ba shi auren ‘ya Ali na cikin dai sirkan manzan Allah. Idan aka zo ana lissafin darajojin Sayyidina Ali, a bisa wannan tsarin sai ga Sayyidina Ali babba ne. Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Sayyidina Ali tun yana matashi. ya matsi babban majalisi na manzan Allah wannan ya taimaka mai da ya shiga cikin manya irin sa abubakar da umar da usman da sauransu to sai ya ƙara gogewa domin yana mu'amalantar manyan da suka goge a rayuwa suka shiga suka fita suka sani aka sonsu. su wannan ya taimaka ma na ali ficen da ya samu ba shi ba matasa irinsu abdullahi dan umar irinsu abdullahi dan amur dan as irinsu jabir dan abdullah irinsu abu sa'idin al-khudri irinsu anas dan malik da sauransu sun samu fice a fuskan ilimi da karantarwa kasantuwan sun gwamatsi manyansu ne muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ƙoƙarin da ake a ce akwai bambanci tsakanin sayyidina ali da manyan sahabbai irin abubakar da umar da usman da sauran ire-irensu wannan ba gaskiya ba ne domin annabi tare da waɗannan bayan Allah na ƙwarai suka yi irinsu sai da na'ali a lokacin ne ya ƙara samun gogewa wajen karatu da karantarwa da kuma iya jagorancin al'umma to amma idan aka ce mutum ya taso a yanayin da bai san gaban shi ba to za ta samun matsaloli iri-iri ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kuke ganin mafi yawancin annabawan Allah Allah yana ba su annabta ne in sun kai shekara arba'in waɗanda Allah ya ba annabta suna ƙanana ba su da yawa hasali su ma fa fara da a wanda suka yi sai da suka fara zama mutane sosai domin annabin Allah annabi zaka annabi ya haya da Allah ya ce wa ate nahul hukuma sabiya malamai suna cewa an ba shi annabtan ne lokacin da ya tasamma shekara talatin wasu kuma suna cewa tun yana karami aka ba shi muƙami irin ta risala amma shiga cikin gwagwarmayan kuma sai da ya kai sinnal bulok Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sayyidina Ali dai ɗan gata ne bayan rasuwan annabi waɗanda suka ci gaba da ɗora shi a kan turba suna ƙara tarbiyyan shi su ne manyan amine sarakai khalifofi na annabi abubakar da umar da usman to shi sayyidina ali mala ya ce lokiba aliyun radiyallahu anhu bi abat turab an yi masayidina ali laƙubba iri-iri na daga cikin laƙabin shi ana mai laƙabi da abu laƙabi shine nickname nickname a musulunci ba hana ba sai dai abin da aka hana shine ismul fusuk suna na fasikanci wannan shi aka hana amma don ka sa ma kanka suna wanda ba na fasikanci ba babu wanda zai hana wannan kuna fahimtar wannan shine duk sunan da ke dauke da mummunan ma'ana ko kafirai sun yi fice wajen amfani da wannan suna ko ɗaya daga cikin sunayen abubuwa ne na bautan kafirai ko na rashin kirki da mutunci ta wannan ne shari'a ta ce bi isa lissimul fusuq ba'adal iman fitar da sunan fasikanci a bayan da aka yi imani amma duk wani suna da za ka sa kanka na lakabi ya halatta ina fatan mun gano wannan da kyau domin gashi na ali ana mai alkunya da abu turab wa kana habbul asma'i ilaihi abu turab sunan ma da na ali yafi jin daɗi yafi so a kira shi da shi shine abu turab wa ma sammahu abat turab illa nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yo ai ba kowa ya sa ma sayyidina ali abu ba sai manzon Allah annabi ne da kanshi ya sanya mashi abu turab ma ma'ana abu wa ma qissatu abu Wazalika zalika annahu ghadibun yawman fatima wata rana sayyidina ali ne yayi fushi suka faɗa da fatima ka su mutane ko waɗanda ba su fahimci rayuwa da addini ba ko dolaye ne idan aka ce annabi ya samu matsalan zamantakewa a cikin gida matan shi ta waye na wata ɗaya sai a ce waɗannan wasu irin mata ne kai kidahumi ne ai zamantakewa kana tambayan wane ne mutane ne fa kuna fahimtar wannan da kyau ko bayan mutane ne su suna da ɗabi'a albashariya sannan kuma ba fa masu mai ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko cikin wannan al'umma masu mi ƙwaya ɗaya ne shine annabi to na alwata rana zamantakewan ta yi ba daɗi an ɗan samu ɗan rashin fahimta tsakanin shi da sayyida fatimatu zahara su yi fushi kuna gane wannan da kyau ko kuma ba wannan shi ne farkon yin fushin shi ko yin fushin fatima da shi ali ba yanzu a taƙaice ali ya yi fushi da wa fatima ta wata magana ce ku riƙe ta ali ya yi fushi da ta shi kenan wata rana na ali ya ga 'yar gidan abu jahal yana so annabi ya ji labari ya koba mashi ya bari ka san soyayya irin yadda take Ali bai bari ba har sai da ya kai annabi ya hau kan mimbari tara musulmi duka ya ce fatima yanki ne daga jikina abin da duk zai faranta ma fatima to wannan abin zai faranta ne abin da duk zai bakanta ma fatima wannan abin zai bakanta mun. kuma abin da ya faranta min zai faranta ma Allah wanda ya bakanta min zai bakanta ma Allah kenan duk wanda ya fusa da Fatima ya fusatawa duk wanda ya fusata annabi ya fusatawa to kuma ga Ali ya je neman auren da Fatima ba ta so ba Fatima ba annabin ma baya so kuma annabi ya faɗi dalili ya ce ba zai yi ali ya auro 'yar shugaban masu adawa da ni ba su zo su zauna a ƙarƙashin auren igiya ɗaya ita wannan 'yar shugaban maƙiya Allah ita wannan 'yar shugaban masoya Allah jama'a ba zai yiwu ba kuna fahimtar wannan ya san mutane su daga karanta tarihi kuma zama suna da kan gado ba zai taɓa yiwuwa muna tare da kai kawai sai wanda ya ɗaga tutan adawa da mu ya zama na hannun damanka kuma mu yadda ba ba zai taba yiwuwa ba in ba mutane sun zama kidahuman ba su ma ya kamata su kappa kappa a harkar rayuwa mutumin da ya nuna maka kiyayya ya kamata kai taka tsantsan ballantana wanda ya ƙi ka a fuskan addininka mun gano wannan da kyau ku domin wanda yake ƙinka da siffan addini ku. Allah zai wahala ya yi yara kullul adawata qadarir ja'izalatuha kullul adawati duk wata adawa qadarir izalatuha, akan sa ran watan wata rana za ta yi mi za ta wuce illa adawata man adaka min hasadi sai adawan wanda yake kinka saboda hasada hasada mafi illa shine wanda yake hasadantanka a fuskan addini sai ga wanda ya fi kowa kusanci da kai na hannun damanka sai koma ya zuƙe yana haɗa kai da waɗanda suke ‘yan adawanka a addinanci inda kana da kan gado dole ka ɗauko wancan hadisi na annabi kai aiki da shi ko da ba ka da hangen nesa annabi ya hango ma sau da za a yi amfani da ita wannan ‘yar ta cuta ma fatima idan ta cuta ma fatima wannan ɓacin ran fatima zai ɓata ran annabi harkan da'awan ko ba za ta ci gaba ba kuna bayyantar wannan da kyau ku nan da nan abin da annabi ya hango aliyu saboda ƙananan shekaru shi bai gano ba ai abin da yake gani ai musulma ce dangin tafa kuna fahimtar wannan da kyau ku ai yanzu kai ba gama gari ba ne kuna ganewa akwai abin da in ka tsaya ka hange shi ko to za ka natsu ai in haka ne ai abu jahali cikin familinsa annabi yake ai ai ‘yan family ɗaya ne, amma yanzu in ma ka ce Abu Jahal yana cikin familin su annabi sai ka ji abin yi ma gingirin gima saboda ga yanda ya zama. Abu Lahabu wan uban annabi ne, mun gano wannan da kyau ko? Wan uban annabi ne, uwarsu ɗaya ubansa ɗaya da baban annabi. <laughs> Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Yanzu a bisa yanayin yanda Hausawa suke yin annabi ya ga Abu Lahabi inda mutunci misali, bai yi wancan rashin arzikin ba me zai ce mashi baba zai ce kuna fahimtar wannan amma da yawancin tsiyan sai Allah madauki kashi a wuta ne annabi ya gaya ma Ali a dandazan jama'a bai kira shi gefe ya shiga ɗaka da shi mai magana akwai maganan da ba ta bukatan a keɓe saboda keɓewa ɓanna zai zama a membari ake yin ta shi yasa an mutum bai karatu ba zai ce wai din me ba keɓance mutane ba kai ka san da'awa ne waya kantar da kai usulul da'awa mun gane wannan in muka cewa koyi da kai ba ka sai littafin ka kulle kai nazari ai shi kanshi wannan matakin bata ne waye koyar da kai annabi da kanshi mala'ika jibril ke zuwa koyar da shi muna fahimtar wannan wannan shi ne matsala fa ka cire komi wannan shi ne. sai annabi ya ce idan ali ya cije cewa sai ya auri wancan yar to ya sako man yata yanzu annabi ya riga ya fushi da ya fushi da ali amma fa wannan hadisin ne ‘yan shi a makiya Allah suke ɗaukowa sai su yanke ƙarshen shi, sai ce ai annabi ya ce duk wanda ya fusata fatima ya fusata shi wanda ya fusata shi ya fusata Allah wanda ya fusata Allah Allah zai mai ukuba. sai mu ce mun yadda wa ya fusata fatima sai ce abubakar da ya hana ta gado sai mu ce a'a bai hana ta gado ba annabi ya hana ta gado kuma haɗa da karatun da ke cikin usulul kafi naku ko ‘yan shi'a na kulaini aka ce ba a ba mace gadon kadara idan babanta ya mutu ya bar hula ba ta da rabo in ya bar gida ba a ba ta gado in ya bar fili ko gona ba ta da shi ‘yan babura da kekuna da motocin hawa ba ta da rabo sai dai tsabin kuɗi to shi kuma annabi bai bar ko kwandala ba hasali ma ba shi ake bin shi abin da ya bari gonan fadak ce sai alfadara sai silke na can wajen masu bashi sai takobi sai garkuwa sai kwanukan abinci iyakan abin da annabi ya mutu ya bari kenan kuma waɗannan bahaushe ya sunansu kadara kuma kule ne ya ce ba a ba mace gadon kadara sai abubakar bai ba ta ba ashe abubakar ne daidai da karatunku ko kuma la'anannu 'yan zanga-zanga kuka ce bai daidai ba <laughs> jama'a muna fahimta wannan da kyau ko in za ku yi karatu ku yi karatu ku daina harba tumati kuna shirme haka ya faɗa a cikin bihar anwar za mu zo ai za a riga karanta abincin da ku ba ku iya karantawa sai a karanta kowa ya ji me ke ciki wai ai da ya hana ta gado wai kenan ya fusa ta fatima saboda haka ya fusa ta annabi ya fusa ta allah kaji inda suke taragon to sai mu ce a koma menene sababu da hadis me ya kawo aka ma faɗa hadisin tukuna tun annabi na raye kaddara abubakar ya fata ma fatima rai bayan rasuwan annabi abubakar in ya tabbata ka ya yi babban laifi to shi wanda ya fata ma fatima rai a rayuwar annabi fa yana kallon idon annabi jama'a kuna kallon wannan kuma annabi a kan shi ya maganar ya ce in ba zai hani ya daina wancan aikin ba to ya sako mai yata wannan abin da annabi ya gani ya danne ko yanzu shi turawan yamma suke amfani da shi idan a ga wani zakakurin yaro ya taso sai su yi maza sai su jona mai wata ya kuna fahimtar wannan da kyau ko sai a riga amfani ta hanyar wannan yar domin a rusa wani abu mai mahimmanci da aka san ana da shi yanzu ka je ka bi duk wannan sarki Hussein na Jordan me yasa ga ba taba hayani a Jordan ba me yasa saboda uwar shi Kiristan Ingila ne matan shi Kiristan Filistin ce suka ritsa shi mun gano wannan da kyau ku hatta shi kan shi wannan bashar al-asad ai uwa shi kirista ce to amma shi da yake yana taurin kai kwangilan ba duka yake yi ba to shi yasa ke gana abin da yake yi yake yi yanzu shi kan shi mai fafatakan kwato ma filistinawa yancinsu siyasar arafat matan shi kirista ce shi kanshi tsohon shugaban ƙasar masar husni mubarak matan shi kirista ce shi sa gaba ɗaya sai kuke ganin abubuwan gasu kamar musulmi gasu kamar arna kuna fahimtar wannan ƙasa biyu ne kawai ba su yadda da wannan ba zuwa uku bahrain da iran da saudiya kuma su iran matsalinsu su gaba ɗaya an rabu da su ne saboda ana da yaƙi ne extension ne kawai na yahudanci Shi ci. ina fatan mun gano wannan da kyau yawan ka je iran ka tambaya menene yake bayyana da suran addini babu shi sai in zanga-zanga ne ba inda za ka je ka ga wani waje wai ana yin addini ka ce nan addini ne a duk iran babu ina ta mun gano wannan da kyau wannan zanga-zanga da tsalle-tsallen dukan kirji da tsallen wa'abu abu shi dukkanin suke yi yadda dai kaga waɗannan suna yi haka kawai suke yi Shi ne addini amma a cikin gari kaga suran addini irin yadda za a gani anan babu fa yadda kake ganin a nan akwai tantiran 'yan iska haka suke da su a can fa ana ganewa to haka suke ɗauko waɗannan abubuwan suke yi. shigo mutane da su to da annabi ya hango za a yi mai wannan tsakiyan da ba ruwa to shi ne ya gub ya daƙila faruwan abin shi ne kawai kana zaune sai a zo maƙiyanka sai su shiryo ta gaba wasu su ɓullo maka ta baya sai a ɗauke ka baka san abin da kake yi ba sai a takin naka by surprise sai a amfani da wanda ka fi amincewa da shi in baka gane ba abin suka so su yi ma annaba da ali kenan annabi ya gane ya sa takalmin karfi ya take abin har yau ana zagin annabi da cewa shi ya yi ma 'ya'yan wasu kishiyoyi amma kuma ya hana a mai shi annabi bai hana a ma fatima kishiya ba amma da wa za a yi kishiyar mun gano wannan da kyau ko da wace za a yi in ba ka tsaya kana nazari kana lura da abin da ke kaiwa da komowa ba ko Allah ya sai an bata maka rayuwa a banza ka farka a makare kafin ka farko ka gane dama an maka shigo shigo ba zurfi wallahi sai ka makara jama'a annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu nabi ya ce san bai da ba ali da ya ga go no go wannan yasa ya bari yanzu wannan hadisin dama akan wa annabi ya juye shi akan ali ne fa ana ja mai kunni kaka ƙara ɓata ma yana rai amma da yake makire ne sai suka juya hadisin kanwa kan wanda bai ci ba bai sha ba bai taka bai baras ba to annabi ya yi masayidina ali laƙabi ne annahu ghadaba yawman fatima ya fusa ta fatima Da ma fushi ya rasa yin da zai yi fakharaja fattaja ilal jidar sai ya fita je kwanta a jikin kagon masallaci fil masjid a cikin turbaye budu-budu annabi ya shiga gidan ke ina ɗan dan uwan naki shi to a daga ɗan magana kawai yayi fushi ya fita annabi ya ce ai marmaza a je a nemo mai shi aka je nemo shi sai aka ga samu samo shi a masallaci budu-budu so gaya ma annabi ne annabi ya tafi da kanshi wa qadim tala'a zaharahu turaban annabi san da yazo sai tarar da yayi budu-budu bayan shi duk kura faja'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yamsahu turab sai annabi ya rika share wannan turbaya an zaharihi daga bayan shi waya yaqulu yana cewa ijlis abat turab ijlis abatturab ijlis abatturab zauna mana mu tattauna baban turbaya mun gano wannan da kyau ku daga nan ne aka sanya mai turab al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan a cikin kitab al-adab al-mufrad wa luqiba radiyallahu anhu abu sibitain an yi na al-laqabi har ila yau da abu sibitain baban jikokin annabi ta wannan ba ƙaramin mukami ba ne jikokin annabi wa ne ne tsohon nasu alini walok iba bi zalika nisbatun ila annahu abis sibitain alhassan walhussain an mai wannan lakabi ne kasantuwan shine baban jikokin annabi hassan da hussaini radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara masu yarda kun sa abin mamaki Hassan da Hussein fa ba ‘yan biyu ba ne ba ‘yan biyu ba ne Hassan haka haifa da kusan wata shida ma sannan daga baya haka haifi Hussein kai ma yanzu haka iya fa a haifan maka ɗa yanzu kawai ka sanya mashi Hassan can shekara talatin ma zuwa an haihu ka samu wancan Hussein ina fatan mun gano wannan da kyau ba lalle sai Hassan da Husaini bane abin da sa malam Bahaushe a ƙasar Hausa yake sa ma yan biyu Hassan da Husaini wai Hassan da Husaini na Ali baiwa ne daga Allah to shi ma gashi yanzu ya samu baiwa daga Allah to sai ce Hassan da Husaini saboda kaunan gidan Annabi kun gano wannan to mu tun kafin a san za a fi kakannin 'yan shi'a na dauri a ƙasan na ke ƙaunan 'yan gidan annabi za a haifan ma ɗaya ka sa mata fatima a haifan ma ɗaya ka sa mashi aliyu a haifan ma wata ka sanya mata khadija a haifi 'yan bi ka ce hassan da husaini wannan ƙauna ne ko ƙiyayya ne akwai wanda aka taɓa haifan mai ɗa ya kalli ɗan ya ce mai abu lahabi abu jahal fa to lamarudu fa ƙaruna fa to na fir'auna akwai soyayya ya sa kakkasa ko ƙiyayya haka mata ku riga tsaya ma kuna auna abubuwa kar wani zo nuna maka wai ƙaryan banza ai muna ƙaunan 'yan gidan annabi nuna mana wanda bai ƙaunan 'yan gidan annabi kuna ganewa abinda muka ce ake ba daidai ba a bari mu ba za mu bauta ma 'yan gidan annaba ba saboda kakansu ya hana bautan wani sai Allah kuna ganewa Allah ya shiryar da mu ba bil imam kuma ana masayid na aliyu laƙabi da imam shi na ka jana cewa imamu ali wa huwa minal alƙabi sha'i'a wannan na daga cikin laƙubba a sha'i'a wanda ya yaɗu لقب imam الذي tassa به علي radiyallahu anhu عنه بين جميع الخلفاء wannan lakabi na imam da ake masayid na Ali ya yi fice da shi a gaba ga mafi yawancin dukkanin waɗannan halifofi ɗin shiryayyu wa huwa laqabun atlaqahu an alsina wannan lakabin ma gaba ɗaya sai ya zama so da dama idan aka ce imamu sai ka ɗauka imamu ala yake magana kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan abin sai ya duk wanda ya biyo bayan shi sai a ce wani imamu wani imamu wani daga kan saidina Umar aka, fara amfani da Amirul kun gano wannan da kyau ku daga na aka yi ta kiransu da su wasu ka ce tun da kan abubakar amma ka ce shi abubakar khalifata rasulullah da shi ya fi shahara ina fata mun gano wannan da kyau Mala ya ce wa ragima anna ababakarin wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum ajma'in kada sabako aliyar radiyallahu anhu ilal khilafa. kuma dai ku san cewa shi fa sayyidina ali to fa abubakar da umar da usman sun rigaye shi yin khalifanci wa kanu khulafa wa imma mithlahu su ma imamai ne khalifofi ne wa sabaquhu fil imama wajen imamanci da jagoranci ma sun riga shi illa anna laqabul imam lam yartabit bihim aw laqabu ahadihim bihi wannan lakabi na imam su ba haɗa cikin sunansu ba sai daga baya ya koma ana kiransu da shi wannan ba wani abu ba ne in shugaba wane ya wuce wanda ya biyo bayan sai ga ga ya zo da wani abin da wancan ma bai zo da shi ba salo ne kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau shugabannin baya a ƙasan nan akwai wani wanda ya zo yana mulki matan shi tana zuwa tana cewa ita post wane ne akwai babu sai da sojojin nan ne suka zo sai suka fito mana da wannan tsubararen tsiyan kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah shi kiyaye malin ya ce walam yuktab li ahadin minhum an yahmila alamul imam yanadila bihi ilmu daula a duniyawi daga cikin waɗannan halifofi da ake ce masu imam imam babu wani wanda ake kiran shi da wannan suna wadan ya samu wani daula ko na ɗaukaka na duniya wala sifatun ta na ha sifa kuma wannan in ka kalli irin wannan siffan da ake kiran imaman yanzu babu wani abin da ya kama da fa waɗancan da suka yi su ba sautan gargajiya suka yi ba abin da ake so a gaya maka kenan kun gano wannan ta kai mamaki sai ka je kasuwa ka ga amirul muminina ya kasa kaya na siyarwa yana bi layi layi yana ma yan kasuwa wa'azi su tsoron Allah su daina rantsuwan ƙarya su daina algushu su tausaya ma talakawa kuma shine shugaban duniya a wancan lokaci ba wani dan tsuki ba kuna gano wannan amma za a ƙasan nan babu wani shugaban da fa in ka burga mota ba za ka wuce shugabancin shi ba a yau kafin rana ta faɗi in kai nan za ka wuce mulkin gwamnan jihar kaduna yanzu yanzu in kai yamma haka in kai arewa haka in kai kudu haka duk inda kai kafin rana ta faɗi mulkin shi shi ma wanda ka shiga nashi za ka iya wuce nashi in kai gaba za ka iya wuce iyakan mulkin shugaban ƙasa kafin rana ta faɗi haka kudu haka arewa haka yamma haka duka gano wannan amma zamanin sayid na umar wala baka isa ba da kome za ka yi tafiya sai dai jirgin sama ne don duniyar wancan lokaci gaba ɗaya ƙarƙashin mulkin shi take duk wannan ƙasashe da aka kakkatsa su wai masu shugabannin ƙasa a zamanin waɗannan khalifofi gaba ɗaya gundumomi ne ƙasashe da yadda suke a yanzu amma wala kan tomomi aka sa musu shugaban kwaya ɗaya ne shine khalifan da ke madina amma haka za ka je ka same suna bibiya suna zuwa suna bincika halin da talakawa suke ciki in ka fito cikin dare 'yan banga na patrol za ga amirul mumini da shi ake yi ɗazu nike ji a ƙasashen arnan nan wani shugaban ƙasa ana dab da za a rantsar da shi sau da zakwaɗin ya shiga ofis ya hau keke ya kewaye garin ina fata mun ga ɗazu-ɗazu to yanzu malam ko kansila zai hau keke ne a nan yankin namu in ko ya sake ya hau keke ya bonu lungun to <laughs> Allah ya sa mu dace to balantana su waɗancan masu baƙaƙen gilas zai yiwu wannan ba shugabanci ba ne wahala kenan a tsare ka ɗaki a ce ba za ka fito ba amma duk abin da kake so za a yi maka to wai an fara maka tun daga nan ne kafin ka je can kuna fahimtan an fara tsare su don annabi ya ce duk mutumin da ya ɗana mulki daga cikin mulkin duniya sai ya zo mai nadama da hasara ranar kiyama Allah kowaye ko adalci ka yi don sai ka ce don me ka ko da ka shiga aljanna sai an gama cire ma kowa haƙƙi abinda da ya sauraka je ka shiga kuna hararana duk wannan kokari ku samu kwalin ku tafi ku je ku tsaya takarar siyasa ku san me kuke neman ku ku tsaya wani ya ga gunduman su ba wanda ya HND ya kosa ya hada HND ya koma tsaya dan takarar majalisa don ya rika cutan kakannin shi da innonin shi ka ji tsoron Allah Allah dai tambaye ka ne waɗannan kuɗin da kake ganin din na banza ne da wanda suka yi kafin kai yau ba kuɗin ba dai ba girma kuma Allah kowa ya kokari ya ji tsoron Allah hankoran tara dukiya ba shi ya kamata musulmi su yi ba da daddafe madafin iko ba shi ba ne wallahi abu mafi daraja da za ku tsaya ma shi ne addinin musulunci ku taimaka ma harkan addini ya kai inda ya kamata ya kai kuma ku riƙa yin abin da musuluncin ke bukata ba abin da kai kake bukatan kaima musulunci ba in kai abin da kai kake bukatan kaima musulunci ai ba musulunci kai ma ba Ka yi wani abin da ke burge ka ne da wannan abin da ɗinka sabuwar riga a jikin da ɗaya ne yanzu ka zo nan unguwar sai ka tambayi musulunci me musulunci yake so shine zai gaya maka in ga zo kawai kai abu kai kana son kai kaza wannan ba Allah ka yi ma ba kayi wani abu ne wanda ka birge kanka <laughs> da mutane suna yin abubuwa fa na shirme fa rashin gaya musu ko kuma binciken malaman da suka kamata su gaya musu ya suka cikin matsala Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai ce wala an yusbihu ramzan lil khilafa yaktar biha wala yaktarunu bi shay'in ghayriha kuma wannan sunan imam ko khalifa ko amirul mu'minina su ba su waye gari suna sa wannan ya zama wani take ba a ci honorable har man kaga honorable baka ce mai honorable bai zama matsala in za a rubuta takarda a rubuta your excellency ko daga his excellency wani wannan ba fa sun dauke shi a matsayin wani abin a zo a gani bane na bajinta ko na nuna isa ko na nuna fifiko akan wani su ba haka bane kulluhum imamun lashtibahun walattibas su limamai ne jagorori ne ba a ɓoye suke da mutane ko sun ɓuye ba ko kuma don a tsorata mutane a firgita su su ba haka suke ba imam bi ghairi ta'qibin wala tazyilin huwa al-imam kullama wa qala ishtiba wal iltibas ko da abu ya rikice dai imam shine imam ba wani damfara da babakere da tsatsare waje da ba sa wannan na umar ma ya ce duk wanda zai zo wajenmu ba zai zo da haƙƙin talakawa ya zo a share masa hawaye ba mu kare matse mu ba in za ka je wajen shugaba ka je mai da buƙatun talakawa da zai sa talakawa su ƙaunace shi in yi masu abin da suke so ba ka zo da buƙatunka ba ka yalla bai wallahi ana ta banka duk inda ka je banka ake yi in ni ne shugaban waɗannan da ke zuwa suna faɗin haka ba su ƙara zuwa fada na ba mu ba yabo muke nema kawo majalisar mu ba suka mun gano wannan da kyau ka! a yan labai unguwa kaza zagin ubanka ake tai to yawo shugaba zai aiki kenan yanzu a je a binciken me yasa suke zagin ba wai a je duk wanda aka je zagi a kama shi a ɗaure shi ba kun ƙara faɗa da matsalan inda shi kaɗai a gida yake zagi yanzu ka sa duk mutanen gidan za su yi zagi don ka ɓata masa rai danginsu duka za su yi abokansu duka za su kamu ba shine solution ba kun gano wannan da kyau ku ba shi ba ne meja suke zagin a titin gida titin unguwan ne ba fita in aka yi ruwa kowa caɓe yake caɓalɓale mai zai gaje to a ja nemo moza cat ko a je a nemo wasu kamfani ne kuma ke yin titi kai ka san su mun gano wannan da kyau ko mu dai titunan garin nan moza kati muka san sun yi ko ba su ba mu musu muka san su mun gano wannan da kyau ko tunda moza kati muka sani mu moza kati kawai muka sani in waɗancan sun maku titi ku je ku nemi inda suka yi amma mu dai malam sa wani kamfanin da ke yin titi in ba moza kati ba anan wanda suka yi mana anan jihar Kaduna mu muka sani kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace koko Allah ya sa mu dace shi yasa sai a zuwa sai a fitar da hanyar ruwa ko ina ya zama akwai wucewa ai kwalbatoci in aka gama duka sai a duba suna da wajen zubar da shara babu sai a yi masu na zamani suna da makarantar boko ba su da sai a yi masu suna ɗakin shan magani ba su da shi sai a yi masu yaran sun gama makaranta a eh, a ba su aiki matasa sun taso sun ciwa a eh, a kai su ƙasan waje karatu ‘yan kasuwansu jali ya yi ƙasa a ba su bashin banki dattawa ba su dinda za su yi poverty alleviation wane ne wane ne shi kenan sai ka koma bayan wata ɗaya sai ka turo me mutanen unguwa ka za a ce ai albarka suke samu ka yin labai to ka ji alherin da ya kamata kai ma shugabanni ni ina shugaba gazo ka ce duk gari ka za suna yabanka in na tashi na dinga marinka ai baka yi aiki ba ai baka iya aiki ba yalla bai mutanen waje kaza kullun suka yi sallah sai sun yi kunuti sun zagi tsoho me ya faru ai transformers ne ta bindigi aka ce kai ne ka hada ce a kai masa transformer cikin daren na hada ta ko ba ku ji akwai zagi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku me su shine kaza da kaza aje a yi masu in ka ji ana zaginka ba cewa kake aje a kama mai zagin ka ba ba littafi zai rubuta ba ko mai zai rubuta je rubuta in dai ka san ciki da gaskiya wuka ba ya fasa shi ina fatan mun gano wannan da kyau tiro waɗannan abubuwan ya kamata shugabanni su sa dokan ta ɓaci kar wani ya zo ce wa na zagin ka wai wani bai tare da kai kai da kaji zagin ya aka kaji mana kuna zama tare kenan mana kai abokin shi ne da ya zagin kaji sai ka zo ka gaya man ni da yake kai abokina ne kuna fahimtar wannan to abokin mutum biyu munafikin daya ko dai kana munafuntan wancan ko ni kana munafunta kuma in har dama an zage ni kaji kana wajen to abokin barawo da kai aka zagin da ka rena wayona shine sai ka zo ka faɗi a gabana su kuma waɗancan 'yan arzikin da ba su iya zagi na a gabana ba ka zo ka ɓata man su ku riga gano matsaloli kuna zuwa kuna gaya ma shugabanni shi ya cin da ba su da damar da za su shigo cikin jama'a su ji ko ku je ku kai masu kukan talakawa abin da ke damunsu in sun yi ruwansu in ba su yi ba ruwansu za su duka a lahira ina ruwanka <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku mu dai haƙƙin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyanku ta zan kuka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya ma mutane suna cikin wahala ba kuɗi ta fata mun gano wannan da kyau su ba hayaniya suke so ba me suke so aiki a tallafa a basu su ci abinci kowa shi ne matsalar mutane ba don ni da shugaban ƙasa zai neme ni yanzu ya ce menene matsalan 'yan najeriya sun ce suna da matsala ne me ya kamata a yi masa a kai ma kowa buwon shinkafa ɗaya da garuwan manja da na man gyaɗa da katan ɗin magi da buhun gishiri da buhun sukari da katan ɗin omo da katan ɗin sabulu da dubu da hamsin a haɗa mai da takardar ban haƙuri kowa a yi mai haka a ƙasan a koma a yi sati uku a yi shuru ina ba ta mun gano wannan da kyau ba ta zarce ba wani sai ya ƙara mata madda guda goma sha biyar shi ta yi amma sai a zo a baka wani sachet na omo a Najeriya wallahi <laughs> sachet na omo ko kuma ka karba a baka ashana <laughs> ka rike ka kona ka sau da rashin hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. to wani ya ce wallahi ya wanke ya wanke rawanin <laughs> baban shi da wancho sachet da haka ba shi wannan ba daidai ba ne ba ni yanzu gwamnan kaduna in ya neme zan gaya mai gaskiya abin da ya kamata yi a taimaka ma talakawa a masa abin da ya kamata waɗancan na saman da suke handama duk rabu da su ya koma ya yi abin da ya kamace shi Allah ya tsare mana imaninmu salakawa za su soka ɗari bisa ɗari amma fa in kai homework a riga gaya masu gaskiya amma ɓoye masu gaskiya da ake fa da matsala fa malamai ku fito ku faɗa kuma 'yan siyasa ku faɗa kowa ma ya faɗa Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum